This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Najeriya za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da kuma Dalol FM. kuna kuma kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda shi kuke so akan voahausa.com masu saurari assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar juma'a 17 ga watan yuli shekarar 2015 da fatan ana bukukuwan sallah lafiya mahmud lalo ne daga birnin washington dc tare da sarfil hashim gumel da sauran abokan aiki ke muku wato fatan kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci hakika muna ci muna baya da sauran kasashen duniya kuma a nan jihohin mu na arewa muna baya da sauran jihohin Najeriya. Mai alfarma sarkin musulmi kenan Muhammad Sa'ad Abubakar a sakonsa na sallah. Sannan ba kamar yadda muka saba ba a yau za ku saurari rautanni ne daga wakilanmu da suka aiko mana daga sassan Najeriya kan yadda gudanar da sallar Idi wato a maimakon labaran duniya da za ku ji. Muna kuma tafi da shirin na musamman wanda zai ta'allaka kan gaishe-gaishen sallah, amma da farko ga rahotannin. Assalamu alaikum. A Najeriya mutane akalla tara suka mutu a wasu hare-hare da 'yan ƙunar baƙin wake suka kai yau da safe a masallatan idi da a wasu wuraren garin da maturu, babban birnin jihar Yobe da ke arewa maso gabashin Najeriya. bamabamai biyu sun tashi a daidai lokacin da jama'a ke shiga cikin masallacin idi a yau da safe yayin da wani na uku ya tashi a wata unguwa da ke kusa da nan wakilin haruna dauda yana tafi da ƙarin bayani ana da kyautar san cewa wasu mata ne 'yan kunar bakin wake suka kai wannan hari cikin garin damaturu sai da duk da wannan barazana da waɗannan mahara suka kai hakan bai sa al'umman garin damaturun yin ƙasa a gwiwa ba lakin halarta gudanar da sallah a irin waɗannan wurare da akan gudanar da idi mallam umar izge na ɗaya daga cikin mazauna garin maturun da kuma ya gane ganewa idanunsa irin abubuwan da ya wakana. Shi ne suka tashi kuma a nan gwangi. daidai gwange wajen masallacin malam haruna kamar wurare daban-daban ne daban-daban guda biyu ne eh kamar wuraren idi ne eh wajen a ɗayan ba wajen idi ba ne shi dai kawai dai haka nan da ne wanda ake ake sallah hamsa salatu ma kawai a wajen ina ce yamma ina sha kwana ke wuce minti biyar ba abin gaba lokacin da abin ya faru ka koma ka ga abin da ya faru kai da idanunka ina wajen ina da yamma gurin ma yanzu yanzu nan da nake maka waya ma ban Ka kace a ba guda takwas ya agaji guda biyar sai wani mutum kuma irin ya zo wucewa da motar ya haka ko um, a wajen to irin an tayar da shi haka sai da shakan za a yi cikin nashi sai ita yar irkunar bakin wake ta shafuna daga wajen gwamnati office kenan ta shiga layi ta ma kan za cikin na, ta ana ce mata ta bude jakanta tana bude jakan kawai sai ta danna abin kawai tashi. Kanar sani usman kuka shekare shine daraktan hudda da jama'a na rundunar sojan kasar. idan eh, da sunan nuna eh, bakin wake mutum tara ne suka rasu. eh mutum tara. mutane goma sha takwas suka ji rauni to a gaida haruna dauda To daga can garin Gombe kuma adadin waɗanda suka rasa rayukansu a hararen da aka kai jiya Alhamis da Maraici ya karu zuwa aƙalla arba'in da tara, Jami'ai suka ce har yanzu akwai fargabar yawan waɗanda suka mutun zai ƙaru saboda tsananin raunin da wasu mutanen suka ji, waɗanda kuma a halin yanzu ake kula da su a wasu asibitoci na garin. Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da ƙarin bayani. dsp fajiya tajiri kakakin 'yan sanda ya yi ƙarin haske kan fashewar jiya dai ka sani cewa da yamma lokacin da mutane suke sayan kayan kayan sallah sai bumabumai guda biyu suka tashi eh, a lokaci da kuma zuwa yanzu dai mutanen da suka gada arba'in da tara wanda suka samu raunuka saba'in da daya. so kun iya gane waɗanda yake suka yi wannan aika-aikan ko kuma dai me ake ci? Eh, to wato yanzu yanayin da muke a ciki mun fara bincike mun san waye ne suka yi wannan abin kuma tun da yake bincike ya riga ya fara bana son in da baki faɗa uh, wanda ba su fi da mana takamaiman abin da suka samu ba in suka mana in suka kawo mini bayani kuma zan gaya mu. to ganin cewar da yau rana ce na sallah kenan jama'a za su je wuraren ibadansu da kuma sauran gudanar da bukukuwan sallah. ni mutane za su je ibadansu mun dai mataki wanda muna zaton cewa da ikon Allah za a yi wannan eh, sallah babu abin zai faru. To sai dai kuma duk da kasancewar jama'a suna cikin yanayin jimami da alhini an guda da hawan idin sallah inda aka yi addu'a ma waɗanda suka rasa rayukansu. Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. To kada a shafa da cewar labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. mai alfarma sultan na sokoto kuma sarkin musulmin najeriya ya roƙi iyaye da su tabbatar da sanya 'ya'yansu makaranta a wani matakin shawo kan yadda aka bar yankin arewacin najeriya a baya a harkokin ƙasar sultan sa'ad abubakar na uku yana wannan roƙon ne cikin saƙonsa na sallah a yau juma'a hakika muna ci muna baya da sauran kasashen duniya kuma a nan jihohinmu na arewa muna baya da sauran jihohin najeriya kullum muna ganin mu cikin dubbai akan hanyoyi ba su zuwa makaranta to me yasa haka ya kamata yanzu haka kan mu tilasta uwaye su kai su makaranta gwamnati fito da doka duk uban da ya da ɗaya ko ya zuwa makaranta to a hukunta shi. Da ya juya bangaren tashe-tashen hankula a kasar kuma mai martaba sarkin musulmi ya ce ba wata hujja da za ta sa 'yan Najeriya su rika kisan juna saboda bambance-bambance da ke tsakanin su. Dukkan mu Allah ya mu daban-daban, ɗabi'u daban-daban, addinai daban-daban. Da Allah ya ga dama da duk sai mu shani. Ko mu Fulani. To amma sai cewa bari mu Fulani, sannan yi bayan Fulani bare-bare. Don mu samu juna mu gane juna mu zauna lafiya a wannan duniya. Ga sababbin shugabannin da aka zaɓa kuwa Alhaji Muhammadu Sa'adu ya ce ya zama wajibi a riƙa gaya musu gaskiya ba tare da tsoro ko fargaba ba. Ka tsoro Allah ba ya ganin Allah amma sai na ganin ka musamman shugabannin mu mun tsoro Allah ina faɗa haka ne na san matsalar da muke fuskanta. Murtala Faruk sanyin na ne ya aiko mana da wannan rahoton daga Sokoto. To a Kano an gudanar da hidimomin sallah ba tare da wata mushkila ba duk da irin fargabar da aka yi ta samu. a dalilin hare-haren ta'addanci da suka yi ta karuwa cikin 'yan kwanakin nan wakilinmu mahmud ibrahim kwari ya ce an ɗauki tsawaran matakan tsaro domin yin rigakafin faruwa irin abubuwan da aka gani a wasu wuraren An ya gudanar da sallar ne cikin matsanantar matakan tsaro a masallatan idi daban-daban da ke birni da kewayen Kano. Sheikh Abubakar Jibril kenan limamin da ya jagoranci dubban ɗaruruwan musulmi da suka halarci sallar idi a masallacin da ke harabar tsohuwar jami'ar Bayar Kano. Dr. Muhammad Sani Ayagi ya yi ƙarin haske dangane da abubuwan da kudubar ta kunsa Ta ƙunshi kiran al'ummar musulmi da su kyautata wa junansu. Ya fara daga kyautatawa makwabta da kyautatawa iyali da kyautatawa abokan zama da kuma sada zumunci. Ya ja hankalin al'umma da su ninga sada zumunci kwarai da gaske. Sannan ya nuna mahimmancin wannan rana da falalar da take kunshi a cikinta da alkhairin da yake ciki inda ya nuna cewa rana ce da Allah maɗaukin sarki yake gabarta zunubai yake to kyautar aljanna wasu daga cikin waɗanda suka halarci sallar sun ce a haƙiƙanin gaskiya mun tarbiyantu da faɗakarwar da malam ya yi mana kuma mun ɗauki darasi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadunmu gaba ɗaya Masha Allah, alhamdulillah, malam ya ja hankali akan mu kula da iyalin mu kuma da zumunci. Sarkin Kano Muhammadu Sanusi da gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje sun buƙaci musulmin jihar su ƙara ƙaimi wajen gudanar da addu'o'in wanzar da zaman lafiya a ƙasa baki ɗaya. Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari daga Kano. nike kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu aka agogonmu na cewa karfe 11 ne da kusan minti sha-biyu wato hudu kenan da minti goma sha-biyu 12 agogon Najeriya da Nijar da Kamaru da machadi Yanzu ga Jummai Ali da shirin gashe-gashen sallah a karo na biyu. Yau fa take sallah. san kwana sai wata rana ina yin ban kwana. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Yaya aka ji da hidimomin sallah? Jummai Ali ce daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nake farin cikin gabatar muku da kashi na biyu na gaishe-gaishen sallah daga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka. 'Yan uwa da To kamar yadda muka yi alkawari bari in koma gefe guda mu fara karɓar gaisuwar sallah daga jihar West Virginia. Assalamu alaikum. Ni ce Hajiya Fati daga Amerika. Ina son miƙa saƙon gaisuwar sallah ta ga mahaifina Alhaji Bashir Ali Mamma ja tagwayen gida Kano da kuma mahaifiyata Hajiya Samira tagwayen gida. ina fata kun yi sallah lafiya ina kuma miƙa an gaisuwar sallata ga iyayena baba amadu tagwayen gida da baba audu tagwayen gida da baba tahir baba jibrin da baba malam abuja hajiya nafisa wawo hajiya maryama da hajiya shafiya da hajiya zulai da anti kande da kuma sauran iyayena maza da mata wayanda na faɗi sunansu da ma waɗanda ban faɗi sunansu ba saboda kuna da yawa ba zan iya faɗar ku baki ɗaya ba ina fata duk kun yi sallah lafiya ina kuma miƙa saƙon gaisuwar sallata da abokan mahaifina ko kuma na ce iyaye na, da fatan kun yi sallah lafiya ina kuma gaishe da kakannina baba sani hajja saratu kumbila umma da hajja fulera yaya da sauran kakannina da fatan duk kun yi sallah lafiya ina kuma miƙa saƙon gaisuwar sallah ta da yayye na maza da mata da ƙanne na baki ɗaya ina kuma miƙa saƙon gaisuwar sallah ta ga iyalan gidan alhaji muhammad zaria da fatan su ma sun yi sallah lafiya ina gaida abdul jiga shi da iyalan shi baki ɗaya da fatan su ma sun yi sallah lafiya zan kuma koma gana in miƙa saƙon gaisuwa ta ga iyaye na maza da mata da yayye na da kuma ƙannina da sauran 'yan uwa bayan da suke a kira da shi da fatan duk sun yi sallah lafiya. Ina kuma miƙa saƙon gaisuwa ta da Hajiya Saude, Hajiya Bebi, Malam Mamman Kande da sauran 'yan uwa duk wa'anda suke kusa da fatan duk sun yi sallah lafiya Allah ya maimaita mana. Ina kuma mika saƙon gaisuwar ta ajiya ta ga sauran 'yan uwa da muka yi rashin mama ta surka ta hajja nafisa kufredo allah ya mata rahama allah ya maimaita mana allah ya sa kowa ya sallah lafiya ne wa jama'ar musulmi baki daya barka da sallah allah ya maimaita mana ni ce hajjiya fati daga america assalamu alaikum assalamu alaikum sunana hajjiya nima adamu na gudu daga america ina aiko da gaisuwa zuwa ga iyayena da 'yan uwana a gidan alhaji na gudu a bakin ruwa kano ina fatan ku yi sallah lafiya ina gaida alhaji badamasi da alhaji tijjani da alhaji mutari ina gaida hajiya magajiya ina gaida hajiya Wakulu. ina kuma gaida hajiya nabi'u diki. ina gaida alhaji mutari hashim hassanka ina gaida hajiya saratu mutari a sharaɗa ina gaida anti kadi da 'ya'yanta a jambulo ina gaida ramatu muktari ina gaida alonso a fatima famisi gidan magani ina kuma gaida ahmed tela a fage ina gaida halima mahadi ina gaida dukkan mutane na bakin ruwa Barka da sallah. Assalamu alaikum. Ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa A ah, sunana Suleiman Sabo, ah, ina da matan musulmi baki ɗaya barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya Allah ubangiji ya maimaita mana ya kuma karɓa azumin mu da dukkanin ibadunmu. da farko ina gaida mahaifiyata da abokiyar zamanta ina gaida yayana Alhaji Adamu Sabaringin wanda yake gidan gashash a kwanan singa da yayana Tijjani. da yamma alhaji salisu sabarin gim alhaji bakwa sabarin gim da fatan sun yi sallah lafiya da dukkanin yan uwa da abokin arziki ah, ina gaida babanmu alhaji adamu abdullahi fage wanda yake layin haido da dukkanin jama'ar fage da ringin ah, baki daya ina gaida alhaji baba da alhaji nasiru yunusa da alhaji ibrahim mai keke da alhaji shehi jamana da alhaji aminu rawayo da su musa tela da dukkanin jama'a baki daya wanda ake tare da fatan kowa ya yi sallah lafiya Allah kuma ya karbi ibadun mu baki daya na gaida Alhaji Huti da Alhaji Aminu da dukkanin su baki daya assalamu alaikum to malam sabo idan ka kwatanta azumi da nan da kuma can a gida ake mai kake kewa mai kafi yin kewarsa to gaskiya zan ce miki abu na farko sanda na can da azumi bana kauna in kalli kunu da idona amma sai gashi a nan Allah ya sa ku ina son kunin amma ba ni babu eh wato makaho ya ce ido na wari dan <laughs> ba yi da shi ko wato a Najeriya din da yake akwai kunin sai ka ga baka so wallahi sallai ba na kauna kunu da azumi amma yanzu nan in yanzu duk in zan biya ko nawa ne in samu kunu zan biya sai kuma gashi babu wallahi sai gashi babu to ɗaya abu ɗaya daga cikin abubuwan da kai ke wasa kenan akwai wani abun kuma eh to to bayan kunu sai tuwo idan da muke tasowa shi ma ba ma tuwon na hajiya amma ga shi yanzu nan tuwon nan ya zama kamar kayan gabas a nan kana nema ido rufe wallahi ina nema ido rufe so gaskiya dai kan wani abu biyun da su kamar sufura haka da sauransu duk dai to to Allah ya Allah ya taimaka Allah kuma ya maimaita mana wa alaikum salam To daga can birnin Chicago kuma bari mu zargaya a Atlanta mu karbi wannan gaisuwa. Bismillah malama. Assalamu alaikum. Sunana Nana Halima Garba. Nana Halima Said Garba Meskeli. A Kano ina gaishe da mai gida na tirad da mahaifiyarsa Inna Sadiya da kuma kakar mu Hajiya Birni da suke zama a Dakata da duk da kuma Hajiya Faratu. sannan ina gaishe da iya da Baban mahfuz da baba mahfuz baba sadi baba yasin baba aminu baban zainab baba shamba hajiya sa'a yaya nabi inna sa'a da duk da duk danginmu miskeli a kano najeriya ina gaishe da anti gaji da hajiya nana dan tata ina gaishe da gogo mariya da baba mahdi a madabo ina gaishe da baba abdullahi ahmed madabo baba aminu ahmed madabo balarabe ahmed madabo baba ɗahiro ahmed madabo yaya hajiya magajiya garba ahmed madabo da duk yan uwanmu da suke zama a madabo ina gaishe da yayata maryam kundila da nafisa da suke zama a kundila da ya habiba ina gaishe da hajiya lami da uncle danjuma da hajiya karama anti binta da anti lamratu ina gaishe da mutanen bukur jos ina gaishe da uncle ibrahim da matarsa anti sa'a da yaya da alhaji baballe ina gaishe da babu garba anti a'i da duk mutanen bukur da fatan sun yi sallah lafiya a abuja ina gaishe da yayata maryam da mai gidanta yaya nuruddin da 'ya'yansu amina abdullah da ummita a abuja kuma yana gaishe da sa'adatu mahadi da mai gidanta bello da baba abdullahi da iyalinsa da anta Hauwa sani sufi da fatan duk sun yi sallah lafiya a Gombe ina gaishe da Muhammad Shamsuddin Abdullahi da matarsa Dr. Laila Mu'azzu Pinga. Pintiga. sannan a Gombe ina gaishe da alƙalan alƙalai na jihar Gombe, Khadija, sannan ina gaishe da Hajiya Abdullahi, mai Hajiya Aisha, M. Kabir, da Kahi Abdullahi mai Kano. da fatan duk an yi sallah lafiya Allah maimaita mana. To Salamu alaikum ni ne na kuɗa daga nan ga New York ina gaida Malam Audu Sayantis daga Jos da gado taya Jos Cire Layo Jos Dambala Jos Alhaji Mash Jos sa'annan kuma daga Kano ina gaida Malam Kabiru Kofa Wambai. da jinjiri kofa wambai da akawu kofa wambai kabiru peter kofa wambai sa'annan da jinjiri da kuma shi kuma ina gaida sarkin zango kuma shi da shi da fadawan shi duka muna gaida mutanen gidan malin gidan malam abdullahi dan tano eh, hajjiya nafisa da baba sannan na gaida ibrahim da gomba da su bana su kowa da mutanen kuma shi mutane musulmi duka na gaida kowa na duk duniya. Salamu alaikum. To Allah ya maimaita mana ko? Amin. Na gode. Kin tafi kin bar da ciwo cikin raina. Waɗannan gashe-gashen sallah suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To su ma yara manyan gobe ba a basu a baya ba wajen ƙoƙarin miƙa gaisuwar sallah. suna Hawusin Usman Kabara, ina gaishe da da su umma da dadi da antarida da antaisha da mama da kawo sani da kawo ali da kawo babayo da kawo Usman da duka da dukan eh, da abokanan Ankur da na Anti da abokanai na da na Mutsa ah, suna musu barka da sallah. To. Suna musu barka da sallah. To suna ansawa ya zuwa yanzu azumi nawa kai? Guda. Guda ɗaya ko? Guda ɗaya. To. To ka gama gaisuwa? Eh. To Allah ya maimaita mana ko? Ta sai an jima. Shin yara Allah na habayara haba yara manyan gobe, yan yara ma iyaye, makaranta irin haka Allah kesu. so. Haba yara manyan shin yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe, Habayara yara na gara ku yara, kuma gara yara. ku bi malaman makaranta, ‘yan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau, irin haka Allah ke so. ‘Yan yara manyan gobe, abba yara Allah rana, ‘yan yara manyan gobe, ‘yan yara. ku je makaranta, kun ga irin haka Allah ke so. Allah ya ji kan Alhaji Adamu ɗan maraya. mun kuma kawo ƙarshen gaishe-gaishen sallah kashi na biyu. Jummai Ali a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake fatar Allah ya maimaita mana ya sa mu gana baɗi lafiya. Allah kuma ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya da kuma dukkan duniya ga baki ɗayanta. जब तक सीधे सीधे हाँ करती है या चलना है थाने थाने जाते जाते मर गए सुस्ते कई दीवाने हर थाने जाते जाते मर गए सुस्ते कई दीवाने यू ही नजर न कर तेरी चोटी को पकड़ नखरे न कर तेरी चोटी को पकड़ तुझे लाऊंगा मैं घर चाहे चले छुरिया ओ तुझे लाऊंगा मैं घर चाहे चले छुरिया वो तुझे छोड़ेंगे न हम चाहे रोके हमें रब तू है इतना ही तंग तो मैं रंग तेरे रंग ले मैं चली तेरे संग चाहे चली छुरिया ले मैं चली तेरे संग चाहे चली छुरिया पर किसका जोर है दिल के आगे हर कोई हारा हाय ओ मेरे यारा दिल आने की बात है जब जो लगता है प्यारा दिल पर किसका जोर है दिल के आगे हर कोई हारा हाय ओ मेरे To jama'a kada dai a manta ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka inda kuke cewa karfe 11 da kusan wato minti 26 a nan birnin Washington DC kenan. Ya bari mu ci wato shakata da wannan waka ta fadar bege. girma manzan Allah. Mai cikar asiri ne manzan Allah. Rafuna na yi roƙo sake nan ka salati, wan abin kaunata mai cikakken sati. Faran gani Mahamuda sayibul kairati mai isasshen gata manzan Allah. Nafisa da sahabai masu ƙaunar mutuwa, to azabar yaƙi na ji ba sa guduwa, tafi koyan baya sake ƙarin da yawa, kuma soya mahamudu manzan Allah. Ahmad Abbasi shehu sarran shehu jiyali dan umma radiyallahu anhu shehu baban baira bawan Allah madalla a gaida fadar bege yanzu kafin mu karkare shirin baki ɗaya gasar fil hashin gumel da takaitattun labarai Najeriya akalla mutane tara suka mutu a wasu harahara da 'yan ƙunar bakin wake suka kai yau da safe a masallatan idi da wasu wuraren a garin Damaturu, babban birnin jihar Yobe da ke arewa maso gabashin Najeriya. bamamai biyu sun tashi a daidai lokacin da jama'a ke shiga cikin masallacin idi a yau da safe, yayin da wani na uku ya tashi a wata unguwa da ke kusa da nan. A can garin Gombe kuma adadin waɗanda suka rasa rayukansu a har da aka kai jiya Alhamis da Maraice ya ƙaru zuwa ƙalla tara. jami'ai suka ce har yanzu akwai fargabar yawan waɗanda suka mutum zai ƙaru saboda tsananin raunin da wasu mutanen suka ji waɗanda kuma a halin yanzu ake kula da su a wasu asibitoci na garin daga kano an gudanar da hidindimin sallah ba tare da wata mishkila ba duk da irin fargabar da aka yi ta samu a dalilin har-haren ta'addanci da suke ƙaruwa. kuma sauro abin da ya sauka kenan a shirin namu na yanzu sai kuma cin anjima da dare za mu sake dawa da izinin Allah da wani sabon shirin. yanzu a madadin sarfilu hashim gumel da ya ta gabatar da shirin da kuma mrs julie leathers gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka amma kada a yi nisa yanzu ga shirin yau da gobe tare da jamila da hajiya halima